na manzo Allah ta da sunna sai Qur'ani da sunna yake tsara kashin kansa wanda wannan yana dole da cikin babu wanda yake nuna mana cewa abin da musulunci ya yi kowane addini kuma shi kadai ne da kai duka

annabi ko ya koya mun komi wannan ba da yake da yana koya mun komi domin har kusa da wannan da ya koya sai da su da shi da wannan ba da to ga mun da wannan abin da ba da yana da kada da ya koya in ba sai mun سوى الإمام ما جاء في تبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل إلى بيان تحقيق لا يزال في الكون جعل صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت كنت أؤدي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت عائشة أم المؤمنين وخديجة بنت الصديق لجسيا لجسيا ما شاء الله صلى الله عليه وسلم هو المنعي أنا يتعرف الإسلام تأتي كنت أؤذن وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنحة نعتقد إن أساسي إن أساس ذلك المنزل الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت مساجي إنسان في مرة إنسان هو الذي كان وأنا حاضر shi kuma yana al'ada a wanda lokaci wannan hadisi na nuna wani abuwa da yawa abu na farko da kyawar zamantakewar manzo Allah da iyalinsa abin da yake iya wa da kansa zai samu mutunce masa domin wani na ƙara kauna da soyayya sai masu kona da kuma zala ce hatta lukumata ta ja'aluha fi imra'atika sadaqa hannunku na kawo ya kawo mata ta rufe wani cikin ta abincin ta ka ta a an yi wajen wanka tana gada matarsa sai wanka ta yi wani suna da ke kawo kauna cikin shi ma ma ya mu ya yi mutu ko a bace da wani abubuwa ne ya sanya wani da suna kaifa tutri da zaujata ya za ka ci da matar da zaki shi wani tarin daban kaifa tutri dina zaujata sai ma za ka ci da mijin da zaki irin wani abubuwa din ba wuce da sabon su magana ne zakarin za a kuma wai ba zai karatu ba sai su kwaikwayi rayuwar zama aure da turawa sai kafin mutum ya ce shi ne ci gaba shi ne wayewa shi kuma mutum ya galibi na auna ko yana gina rayuwarsa kan jayanci yana auna rayuwarsa kan turawa ko nasa kai kuma musulmi kan tsari na karatu da ilimi da ya fara da karatu da muna karanta ilimin wani

amma da aka da wata tara ana da wata tara wasu wani da jini ke dan tasowa a lokaci ko wani zaɓen da ke tasowa a lokaci yana tasowa ne don ya gwada mana hanyar da ake fadda da wata lokaci sun taso amma kyakkyawan mamma za a iya ya wuce wani tsoron zuwa ce ba a wata kaza ba ko an ce ta ko an wata kaza ba babu wani to kyakkyawan mu'amala da ba za a iya yi irin a zuwa duk da ta ce wata kai ko da ta ce wata gemu da ɗabi'a turawa ce ta ko da musulunci addinin zuwa da rawa abu na biyu da ke so na hadisi shine nuna cewa cikin mace zuwan da ke zuwa cikin da kullum da suke yi na al'ada ba a jasa ba na haka yadda da mai tsanki da ta yi da harkar aure shi ne zuwa kwaci wannan kuma da kwaci a yi fiye da yi wannan da fari ma ya wasu da su ta mafi ba shi ma sun ba su kuma da wannan yake babu da rajinin haɗa sauke ha babin ka da gashin miki da ba su za ta yi ba shashi masa kai wa hajji muslimu fi كتاب الحي وعند أبي داوود على عائشة بنت رجل كنت إذا أردت أن أفرق عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت الفرق من من يأبوها وعدلت نافيته بين عينيه وهو عند ابن ماجه اني قاتل فقلت لا ترى السجن ما بين الحين يجي دم يجي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دين رأسه يكثر دين رأسه ويستريح وتستريح وتستريح بلحيته ويكثر الصناعة حتى كأن ثوبه ثوب زيادة أنت متولد عنه ألا يتعلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطر به رأسه يأتي مدام صلى الله عليه وسلم يا حسن سيدنا يوم الشافع وأرفع ميت طيب. السلم استعمال السلم وهو ما يفهم به من زيت وغيره من جاسي حدثنا اليوم الساعة الساعة واحدة وتسريحة بالعلم إلى كل يوم تعالى ناس اليوم مسكتة في شفاء

ko kuma dan ta mai da gasar kai ba amfani wani ɗan tsalle kamar ya sa shi a cikin mai ne su yi gaba kai hatta da an na kawo saboda ya saboda yawan shafa mai man kai da ake kai gidan shi ta gaji gasu sai ka tsammanin a zayyaki sai ka tsammanin da sai da mai ne saboda wani na zuwa yana ta wasu ba ربنا يكون طيب البيت للإنسان سواء كان الإسلام وطيب كان ذات شيء الله بعد كل وجه مبارك والأرض يكون جاسي حتى أنا عايز أن الله يكون طيب حديث الوليد هو جنة الصغير وقدره الترمذي في الشمائل والبياعين كنت وفي اسناد الرفاع وبيان ذلك الرفيقه ألف كثير فيه غرابة وأشعار فكان يجي وقت كده بقى مرة تأتي ومضربني بس ردوش فيعني رمنا حديث إلى أسئلة ضعيفة حديث نبيه ستة نبيه فيه إلى نبيه تعرفون ستة وإن كبير يجي وقت كده بس غريب بيان غرابة وفي الغرابة السنة لم يكن لنا har ya yawa ya kasa baki ba ana hadisi da sai rawa na kare inna in kana rasulullahi لم يحب التيمم في طول إذا تطهر وفي ترجله إذا تمتع وفي امتعانه إذا ارتاح رقم كثير أم المؤمنين عائشة إدارة الكريمة أنت إن كان إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحب التيمم jituhu yace manzo Allah ya kasance yana son damawa wato yana son amfani da dama a cikin hankinsa idan ya kanshi ta fi tarjulihi ila tarjah haka a cikin tada gashin kansa duk ne tada gashin kansa kan fara jefa dama kan ba an gwada maka sai sura sura ya kada gashin kansa duk muna da ke gudanar da kuma to yadda ake fara da shi sai kuma maka yadda dama ake fara da shi kamar ma aiki inda aiki yadda dama ake fara da shi domin wannan ya zama ma da lokacin da ya aika zai ba fara kada ka wata fara da dama sai aiki yadda dama sai aiki yadda dama gaba ɗaya sannan da duka da gashi sai ruwa ba wata abai in za a da aka jefa da a da yau da da da ba wani da ke da za mu shi kai ya tsaro Allah ya tsaro shi da gida يعتبر تأكيد هذه الفترة ولا من الشرطة ولا تعطيها هو هي هو اللي شعر به يبقى الشاكي من هذا الجانب بتاع قضية الإعراض وفي وفي العالم دي مستمتع حتى وإنه لا تتجمع كما تحرك جامع فلن يتجمع التي الدماغ في المنطقة لأن الغالب وقال عن إدارة العظيم ولو البيت حفظ ما قبل صلى الله عليه وسلم والحديث عند البيت قال والحديث أخرجه البخاري في الطعام وقال لا يمكن والحديث في الطعام والتيمم بالمولود في كتاب مساواه تفسير الولاء وكاد فيه وفي شأنه كله شيء من بخاري يعني يكون هذه في هذه الزيادة يكون هذه هذه هذه حاجة في شأن هذه الفكرة كما أمر في الكفارة الزمن إمام النووي يجي أبدا يجب أن الأمر كل نسألت جناح أبدا دع أيها الأخير يؤيد الأخير يؤيد الأخير annabi zai fara shi da nasu abu kuma inda ya ومسلم فيه ومسلم في الحديث رقم 58 و200 وفي زيادة وأبو داوود رقم 33 والمؤلف والنسائي وابن وابن ماجه والأمور أمور بضمن الطاعة ومثلها روايتان مطبوعتان يقوم تسير وفي قبوله

an ji wannan magana ta take sumi'a hada an ji wannan magana da ta yarbawa shi ne malaka ishara a yake cewa wasu a ta an ji wannan magana a wajen larabawa da suke su suka yi amfani da yiwa tsarin gwamma ko kuma kuma ta wata ta zo da ma'ana ɗaya ya ta ce wa biyu kuhuri ne ta yi kan zai da ta tsara da ya وفي قبوله يرى ما شكر وفي قبوله يبدا ضرا لماذا ونظام الطاعة وهو الفعل ونظام الطاعة وهو الفعل ومن بدلها ما يتفعل به في أنت قبول يعني يرى قام الضمة فأنا بالعين لكن إذا أنت وفي قبوله ana nufin mai ayyukan ɗanɗanki in kuma aka ce wafe ka huri ana nufin man da ba a wuri ko fitowar ɗanɗe abinda ake zuba ruwa a yi a wanda ko a yi wanka ta kuma ƙafu sannan yake wata rabbin ayyuhibbu fi tamassuɗi an yadda a. يمسحك الجنة لرأسه هنبدأ في عندي بعد ذلك الدرجة لطلب بيت الله وفي تنعله أي يحب التيمم في انتعاله وكما تتلو في تنعله درجة لأنها أصلا ساعة فقط جامعة اللي برضا كتبه هذا التوحيد عن أبلاد المغرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا بالبدن an kuma yi kula kan ne mahaukar Allah ya kara wata ita shi kuma zai bayanin lokutan ake tada ake tada kan da kai yadda muke yi yanzu mutum ko dan kun rami za a yi biyu a baka tada kai biyu haka daidai ne ko ba ko lokutan da ake tada kai ake tada kai da tada da irin da tada da kai ko yanzu ake ko حلول دبلجة عبد المغفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوكل الا في الفرد من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا على هذا الناس كل الا في الفرد سيروا اتباعه جبا يوم بعد يوم انت بتحس ان الجمهور تجي بكده نهى والله لا منع عن التوسل إلا بك كان لا يجب كل إلا بالفتح sai kwana bayan sai lokaci bayan lokaci amma kuma shiga lokaci sai gina gibson ba gibson wato in kai rana bayan rana in kai yau sai kuma jibi in kai ta da ganin yin wa'ayi kudu ta da ganin kai wa'ayi kudu da yake ba kawo ce yake ba ba mu kuma kai rusu ta ta da rusu ba ki ta ka rusu kai shi ne ne ba na ko da ji amma da na ba ki sha ba da ke da ba ta kai rusu da ke rusu da yawa da ta fara da kai kai wani amma kai kai rusu zaka mada hanyar ba za ni kika komi aka kuma ke cewa kuma yin dinga yin kauci wani ɗan lokaci sun yi ma wata da wawa sun yi ma wata da wawa sai yi kullum za a nuna da shafa za a kira su ne wakai da shi ne zafi don haka ya ce bari da ɗan yin kauci wani lokaci don ku saba sun yi ma wata da wawa su zo da wannan hadisi hadisi ne wa hadisi أخرجه أبو داود في كتاب التلبس والنسائي في الزينة والمؤلف في كتاب الزراعة وابن حبان في سبيله أبو داود يقول أن حديث في كتاب التلبس حتى إمام النسائي في كتاب الزينة ثم في إمام الترمذي في كتاب الزراعة ابن ماجه في الصحيح قلت وهو مخالف في الصحيحة وذكرت هناك ما يقويه أبني كلمة شيء صحيحة سلسلة حديث صحيحة إلى yace kuma na a wata hanya da kan wani abu tun da wannan zaune da cikin sirrin hadin da yana shekaru tun goma sha wani wasu wuce ko ba su ashirin muka haɗa da wani hadin amma da gaba da wani hadin da da baya تكاتب بينهم الإسلام مهم منين؟ الله تعالى ليش وتقول أما كنا في لن يكون يوم طويل بقولوا لك إيه يوم الجمعة يا مدرس وأعرض لكم عني هذا عن Tudo isso aqui, ó, tudo que parar, deixa no dia, como é que ele vai? Não tem que matar, né? Ele é como eu digo, eu vou dizer, tem que tomar. أعرف من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل بالشر. هنا هيك يأتي يزور في أحد من أعضاء الجسم كتبه. كيف شاف كيف الدولة هي يبان على الوجه الدولة في أي فيلم يكون تبع إذا الأمر عني إيه وإنه كلها قد شو أي مرة على أي سؤال أصلا الإجابة تبع أي فيلم يروني وإذا هو الأمر وما الذي يكون إسلامه بعيد فيه بيت أبو خالد وغرفه عبد الرحمن الدعلاني وهو صدوق يكثر كثيرا كل شيء له يزيد أبو عبد الرحمن الدهراني وأنا ما أعرف يسألوكم ليه؟ لأن ذو خطته وأنت عارف وأنا لون الحديث من اليوم الفلسطيني ويعني ويخرج عن حديثه هذا حديث عبد بن مغفل الذي قبله حديث عبد بن مغفل يا ولد الإخوان سوف نجد في الصحيح غنية عن الغنى duk da na gani sahihi sahihi to akwai sahihi zai wani zai wani da kai da wani wancan da ya gabata wani ke so a ga ya hana ka da gashin kai ko na gemu sai kwana bayan ba ku sai an kai ya kai yau za ka yi sai bibi wannan ya wani da wani wancan ya wani da wani أنطلق الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه المستشفى والذين والذين يخرج الحاج على عجائب الحرام والكتب والمستقيم وغير المؤمنين ومن اتقى وراء ذلك اولئك هم الحاجون wannan aya sai ce da wannan sifa tana cewa mummunai su ne waɗanda suke kiyaye su, ba su biyo bukatar su shawa sai da mata yau na aure ko abin da damar ta mallaka na kwaye duk wanda ya nemi jin daɗi na shawa ta fuskar kwanciya da mata ba ta waɗannan matar su ba على كل في سنة يستفيد بها كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتب موسى لنا آية التي استغلالي حرام عليه أبدا كثيرة العادة السرية وفيها بعدها نوبة بين البلاد kuma suke amfani da hannun da zai fi daɗi. Shi ne wa kada da bai shi حي بتاع الشيوعة مدينة بتاع يقول لي رسكتي وأن فقد يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العالمين ينهي ينهي الزاني يشاوى فوتعنى وجب ويرضى كل سياسة في الجميع نعم قلنا رأي الإمام الشافعي شيء يجي لو نفي ده القرآن واحد من القرآن ده مرتبط بقى على الأول cikin ba samu damar yin aure ba su azumi inda ko ta hanya da za a matashi ya yi amfani da ita ya biya shawarta wanda ba azumi ba in ya kasa aure ya ga ya kwanta Da ko an da tsaya da yin azumi ya nuna ba wata hanya ba wanda zai samu damar yin aure ba zai yi azumi kawai da wanda zai kare shawarta sun kuma da wanda su suka ce kiyaye al'aura da Allah ya ce والذين هم في الخروج حاضرون بدون اختيار الأول فنمسك فيها الغلط بذاته فيها يدرج الفحشاء للزنا وكما فيها يدرج إلى المتابعة بما نفسه إلى الشمالي يتبريش يغني بالبيت المؤمن لكن فيها البريد بتاع إذا ما تكتب أقول ده ده ما كتب على ده كل شيء يشكل هذه الرعاية الله تعالى ومن جاء الله عليه وسلم ina jiki an sayi da naira dubu ɗari ko tana da zakka kwanin kudin da zai iya sa ina da na zakka kuma da zakka shi da yau da masu aura bila ne da aura suna za ka gane ta kai misali da ta kuma ce ba a wakilin da kuɗi sai za a gane tambaya da biyar ce ke wani tsarin mutum da ake yi don tunawa da don tunawa da waɗanda suka da waɗansu shugabanni zai iya zama wani kamar yadda yan da ake yi don tunawa da shi mun taɓa yin hudu ba kuma da ba wacce ke ba yi magana a kan tunawa da ranaku a ke ranar ma'aikata ranar mazalar fama da mawaliyar ranar kaza ranar kaza kuma duk wanda cikin a al'adun kafirci da kafirai sun kawo wasu musulmi kuma a cikin wani tafiya har a tuna haihuwa ko yake mai yara ne ko kuma a yi wa manya kibiyar haka idan aka su addini kuma bidiyoyi ya ta ba a wajen addini kuma mai adodi nuna ya ta wani bidiyo mutum ne kwanci daya ko ya gwamnati yin waɗannan bukukuwa na jin rayuwa ranar yara ranar mata ranar kaza ranar kaza في قادر في جواب الأبي أصلاً وأدينه أن أقول بكم بالمدرسة فأنا إيدي إيدي الأبا حاجة بيدي الزبس وكتبوا كده فأنا أقول لك إذا كان على عشرين رسولنا ما نقول سكرين لكتبنا تجد الماركو جمعة يمكن يقول

因为咱底下搞的这一段问题，他们那边主要是因为这个，你先找他们，再解决。因为你们搞的这个案件，还得调查，这个还得调查。咱们这个工作怎么办？就是说，我们从上面一开始，就认为咱们还得调查，如果查清楚了，就离开了。那么我们这边是确 ba tare da ya canza kamar halittarsa ba wani shi ake mutum shi ne maza da ke shafa amma duk gashin zai zaga shi daga gashin ba hau ko ba gashin ba su ne ko ba zaga ne irin wannan bai halitta ko da masu cikin gudan su ne wani amma wanda zai sa shi taushi ya daina cikin yawa yana cewa irin wani shi ake za a gashi gashi ne ne da kamar kamannin amma ya jaru ya yi taushi ta an da shi ta abin da zai ba ba ba wani da yawa ba ne irin irin wani ya da irin wani shi ake amma wanda ya zai shi daga ayyace ne daga kamannin shi daga abinke shi wannan shi ba da halatta da surafin da hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in